Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka almasi Garba. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wani sabon shiri na daren yau Juma'a 23 ga watan Disamba. A yayin da mabiya addinin Krista a faɗin duniya ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirsimeti a ranar Lahadi mai zuwa. Mazauna babban birnin tarayyar Najeriya Abuja na kokawa a game da hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Sannan 'yan asalin ƙabilar Igbo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya sun nuna matukar fargaba kan zuwa yankunansu don yin bukukuwan kirsimeti sakamakon matsalolin tsaro a yankin. su ma dillalan kifi a jihar enugu sun nuna damuwa kan rashin cinikin da suke fama da shi a fuskar shirye-shiryen bukukuwan kirsimeti kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafiye da rahoto na musamman. Muna kuma tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga Ibrahim ka almasi garba da labaran duniya. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Sashen tabbatar da 'yancin addini a matakin ƙasa da ƙasa na Amurka ya yi tir da hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari da aka yanke ma wasu mata biyu mabiya addinin Baha'i a ƙasar Iran. Duka matan biyu, Vamish Sabet mai shekaru 69 da Fariba Kamala Badi mai shekaru 60 sun ma yi shekaru goma a gidan yarin daga shekara ta takwas zuwa goma sha takwas tare da wasu mutane biyar daga al'ummar Baha'i ɗin ta Iran. Sashen tabbatar da 'yancin ɗan adam ɗin ya ce tsare mutanen bakwai ya biyo bayan irin hidimomin addini da na zamantakewa da matan ke yi a cikin al'ummar ta Baha'i a ƙasar Iran. Zaluntar vamish Sabet da Fariba Kamala Badi da gwamnatin Iran ke yi babu ƙaƙƙautawa shine na baya-bayan nan a matakan murƙushe addinin Baha'i wanda gwamnatin Iran ta shafi shekaru tana ɗaukawa a cewar Sharon Claiborne. kwamishinar sashen tabbatar da 'yancin addini a duniya hukumomi a pakistan sun ce yau juma'a wani dan kunar bakin wake wanda ke tafi cikin wata mota ya tarwatsa kansa a wani wurin duba ababen hawa a islamabad babban birnin kasar inda ya hallaka wani dan sanda baya ga wasu mutane goma da ya raunata nan da nan haramtacciyar kungiyar taliban shiyar pakistan ta tahri'i taliban pakistan ttp a takaice ta ɗauki alhakin kai harin tana mai cewa wani mambanta ne ya kai harin Suhail Zafar Chatta, mataimakin shugaban 'yan sanda na birnin Islamabad, ya gaya ma manema labarai daura da inda al'amarin ya faru cewa an tsaida wata motar da ake shakkar take-takenta a wurin duba ababen hawan. Aka shiga binciken mai motar wanda ke da dogon gashin kai sai kawai ya tayar da bama-bamai. Kasar India ta fara gwajin COVID-19 ma fasinjojin jiragen sama da ke isowa daga wasu ƙasashe. an ɗau wannan sabon matakin ne yayin da china makwabciyar indiyar ke fama da yaduwar cutar indiya ta yanke shawarar yin gwajin ma kashi biyu cikin ɗari na fasinjojin da ke isowa daga ƙasashen ƙetare ɗin bisa ga wani rahoto na jaridar times of india hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta farar hula ta gaya ma kamfanonin jiragen saman cewa suke da alhakin zaɓar fasinjojin da za a kai wajen gwaji a tasoshin jiragen saman a halin da ake ciki kuma kungiyar jami'an kiwon lafiya a india na kira ga jama'a da su je a masu rigakafin karfafa garkuwar jiki su rika sanya maski cikin jama'a kuma su kaurace ma cunkoso ko ba komai ai rigakafi ya fi magani a cewar kungiyar a wata takardar bayani ma'aikatar tsaron Birtaniya yau dinnan jama'a ta bayyana a bitarta ta bayanan sirri kan ukraine cewa an gabatar ma shugaban rasha vladimir putin wasu tsare-tsare na faɗaɗa rundunar sojin rasha da wajen kashi 30 cikin 100 wanda hakan zai sa adadin sojojin ƙasar ya kai miliyan ɗaya da rabi ma'aikatar ta tsaron birtaniya ta ce an gabatar da wannan shawarar ce ranar laraba kuma a ta bakinta ministan tsaron rasha sargi shegu ya bayyana cewa faɗaɗawar za ta shafi birged-birged akalla biyu a arewa maso yammacin rashar waɗanda za a faɗaɗa su zuwa rundunoni. ministan tsaron na rasha ya kafa hujjar wannan shiri ta wajen nuni da abin da ma'aikatar tsaron ta burtaniya ta kira barazanar da wai aka ce shigar kungiyar neto da kasashen finland da sweden za su yi za ta haddasa A ƙarshe hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA za ta ƙaddamar da bincike kan yadda aka yi sanannen kukunan na ƙasar turkiyya Nasred Kakce wanda aka fi sani da Salbay ya samu shiga cikin filin wasa bayan da Argentina ta yi nasara kan Faransa ranar Lahadi har ma ya samu riƙe kofin duniya wanda hakan ya saba ma ƙa'ida matuƙa. A shafin yanar sadarwar hukumar ta ƙwallon ƙafa ta duniya an kira kofin ɗaya daga cikin abubuwa mafiya daraja a fannin wasannin motsa jiki wanda masu hurumin taɓa shi sai zaɓaɓɓun mutane waɗanda suka haɗa da mutanen da suka taɓa yin nasara a gasar fifa da kuma shugabannin ƙasashen duniya fifa ta ce ta fara ta bakinta binciken yadda aka yi wasu mutane suka iya shiga filin alhalin ba su da hurumin hakan bayan bakin rufe wasa a dandalin wasa na lusai ranar 18 ga watan nan na disamba ta ce da zarar an kammala nazarin al'amarin za ta ɗau matakin da ya dace na cikin gida. Ibrahim ka almasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da mabiya addinin kirista a faɗin duniya ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirsimeti a ranar Lahadi mai zuwa. Mazauna babban birnin tarayyar Najeriya Abuja na kokawa a game da hauhawar farashin kayayyakin masarufi, wanda masana ke dangantawa da tsadar dala a kan nera, da kuma karancin man fetur da ya hana wasu tafiye-tafiye kamar yadda aka saba a lokutan bukukuwan shekarun baya. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Masu bibiyan al'amura na cewa bikin na bana ya zo cikin wani yanayi a Najeriya sakamakon hauhawan farashi a canjin kuɗin dala a kan naira da karancin man fetur waɗanda suka shafi rayuwar al'umma ta yau da kullum. Tun a watan Nuwamban da ta gabata ne hukumar ƙididdiga ta Najeriya wato NBS ta fitar da rahoton da ya nuni akan ƙarin da aka samu a hawan farashin kayayyaki da kaso 21.47 cikin ɗari adadin da ya kasance mafi yawa cikin shekaru goma sha bakwai da suka wuce. Kamar yadda masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi ya karin bayani. To a zahirin magana dama farashi yana haurawa duk ƙarshen shekara musamman bukukuwan Kirsimati da sabuwar shekara. To amma ta bana gaskiya a hawa-hawa ta zo da zafi sosai la'akari da wasu abubuwa manya-manya da suka faru a tattalin arzikin kamar haka. Idan muka ɗauki shekarar da ta wuce za mu ga canjin farashin naira da dala karkari bai wuce naira ɗari biyar ba. Yanayin yadda farashi ya canja a naira yanzu kafin ka same ta sai ka ba da wajen ɗari bakwai da wani abu to kin ga yadda dala ta tashi ta yi tsada to haka farashin kayayyaki za su tashi musamman waɗanda ake shigowa da su daga waje kuma mafi mahimmancin abin da muke shigowa da shi daga waje yanzu man fetur to tun da farashin sa yayi wannan tashin duk zai shigo cikin kasa da wannan tsadar yanzu an shafa watanni masu yawa ba a samun man fetur ɗin nan a wadace to man fetur ɗin nan ko da shi ake ayyukan noma da su ake ayyukan sufuri duk yanzu ka ɗauki farashin su. sufuri inda da ake tafiya a naira dubu daya to yanzu sai ka ba da dubu biyu ka je wajen. A duk shekara akan samu ƙari a farashin kayayyakin abinci da kusan kaso ɗari da hamsin a lokutan bukukuwan ƙarshen shekara. Masana sun ce ƙarin da ake gani a farashin kowace litar man fetur da na diesel baya rasa nasaba da ƙarin buƙatun tafiye-tafiye da 'yan ƙasar ke yi sakamakon gabatowar bukukuwan Kirsimeti. Da muka ziyarci kasuwannin Otako Wuse da Garki duk a birnin Abuja wasu 'yan ƙasar sun bayyana ra'ayoyinsu a game da farashin wasu kayayyakin masarufi. rufe a daidai wannan lokaci. Sunana Vera Baba, gaskiya kaya sun sun dabu yanzu. Tumatur ma ya yi tsada da yawa, kamar yanzu zan siya wannan da muna siye shi kamar 2000 amma yanzu sai an ce 28 da na taya yanzu kuma sun ce 26. To gaskiya kaya sun kara kudi da yawa. Kazuna ma da na zan siya kudi sun kara. Akwai wanda sun ce sun siya ma eh, dubu tara. Kaya sun yi tsada saboda wannan Christmas. Sunana Muhammadu Sana Abdullahi. gaskiya ciniki babu dan mu taba ganin shekara irin ta wannan lokacin ba kowa kuka yake yi ba ma ni kadai ba in ji a halin da muke ciki yanzu ba wanda kuɗi ke hannunsa yanzu kamar irin da baya kuɗi baya mubin sunana lawai fashi to gaskiya hada-hada da ake yanzu alhamdulillah ana samun fasinja suna zuwa daga nan muna daukar dubu biyar ɗari zuwa kano daga nan zuwa katsina ma muna daukar dubu biyar biyar saboda da muke samun magana mai ne shi yasa mun ƙara farashin matsala abun shamsiyya hamza ibrahim murya amurka daga abuja najeriya A gaida Shamsiya, 'yan asalin kabilar Igbo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya, yankin da ya sha fama da tashe-tashen hankulan 'yan kungiyar IPOB na nuna matukar fargaba kan zuwa yankunan su don yin bukukuwan Kirsimeti sakamakon matsalolin tsaro a yankin. Wakilinmu na Neja Delta Lamida Abubakar ya aiko mana da rahoton. 'Yan kabilar Ibo da ke sassa daban-daban na Najeriya na nuna shakkunsu na zuwa yankin kudu maso gabashin Najeriya domin gudanar da bukukuwan Kirsimati da na sabuwar shekara sakamakon rashin tsaro da ke daɗa yin katutu a yankin na kudu maso gabashin Najeriya da hakan kuma na ji ta bakin wasu 'yan kabilar ta Ibo da ke son yin tafiye-tafiye kuma ga abin da suke cewa. I am here, I don't have any plan to travel in the southeast to celebrate Christmas and New Year. Wannan tana cewa ina birnin Fatakon a yanzu, to amma kuma ba ni da halin iya tafiye-tafiye musamman a yankinmu na kudu maso gabashin Najeriya domin gudanar da bukukuwan Kirsimeti da na Sabon shekara sakamakon halin rashin tabbas dangane da taɓarɓarewar tsaro a yankin namu. Haka kuma wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba sun halaka muna mutane da dama musamman a jihohin Imo da Inugu. inda da lamarin ya fi kamari matuka muna kira ga hukumomin tsaro da su kara ɗaukar matakan da suka dace kuwa wannan da ke da suna daniel ya ce i want to talk about myself we cannot travel without security no security anywhere yana cewa ne ra'ayina ina matukar son yin tafiye-tafiye musamman a bukukuwan kirsimati da na sabuwar shekara a gida amma dai babu hali sakamakon taɓarɓarewar tsaro rashin tsaro dai ya gallabi yankin kudu maso gabashin kasar kuma gashi babu kyawun hanyoyi kuma babu kuɗi sannan babban batun shine na rashin tabbas domin kuwa 'yan bindiga za su iya sace mutum kuma bayan sun sace shi an biya kuɗin fansa daga bisani sai su halaka shi kungiyar nan ta ipoc da ke rajin ɓallewa daga najeriya don kafa kasar biafra da ce ake zargi da kai hare-hare a sassa daban-daban na kudu maso gabashin kasar da haka kuma na tuntubi wani kusa a cikin kungiyar ta IPOC, Mr. Chinanso People should come back. The only problem we are having in Southeast now is political differences because IPOC is yana cewa ne jama'ar ibo su tafo gida da waɗannan tashe-tashen hankulan da ke faruwa siyasa ce kawai ƙungiyar nan ta haifa ƙungiya ce da ke tsaron yankin kudu maso gabashin najeriya kuma tsaron yankin take yi ba yadda za mu cutar da al'ummanmu muna kira ga jama'anmu su taho gida ba wani abu na tashin hankali da zai faru But they should come back rundunar 'yan sandan najeriya ita ce take kula da rayuka da ɗimbin dukiyoyin jama'a kuma ta ce a tsaye take ta tabbatar da tsaro a yankin na kudu maso gabashin ƙasar ahmad amanni shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar enugu na kuma tuntuɓe shi don jin irin matakan da suke ɗauka. za a ba lokaci dole ne a a kai eh, eh, muna muna wannan abin da ga maka haka ne bayan da dama tsaye haka nan Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya. A gaida Lamido Abubakar su dillalan kifi sun nuna damuwa kan rashin ciniki da suke fama da shi a fuskar shirye-shiryen bukukuwan kirsimeti mai gabatowa ga wakilinmu Alfonso okoregwe da ƙarin bayani yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan kirsimetin bana dillalan kifi a inugu sun bayyana damuwarsu kai yadda suke fuskantar karancin ciniki da suka danganta da rashin kuɗi a hannun jama'a dillalan dai sun yi ittifaki kan cewa cinikin kirsimetin bana ya yi karanci mataga idan aka kwatanta da na lokutan baya Alhaji Kaka Madu Waziri shugaban kungiyar dillalan kifi a kasuwar Akwata da ke birnin Enugu ya koka cewa suna tafka asara sosai saboda akwai kifi jibge amma babu masu saya. Cinikin da ba sosai ba kamar irin wai shekarun baya irin can ko shekara biyu ko uku da ya wuce bane. Bana ga kayan da ba masayan sosai. To wani kayan ma mu da kanmu muka ga wallahi asara muke. Wasu kuma masu siyan namu a nan ma su ma yanda mu muke kuka haka su ma suke kuka. Wallahi kifi na nan sadan rayuwa ne kawai sadan mai ne yanzu kudin mota daga adama zuwa nan muna dauke shi miliyan ɗaya da dubu ɗari shida iya kudin mota kuma bayan aka ga abubuwa ma'aikatan kan hanya da produce wallahi daga yaula zuwa nan sai mun kashe aka dubu ɗari kuda wani abu abin da bara muke siya a can bai wuce dubu talatin ba ko talatin da biyar a can yanzu ana ma dubu sittin sittin da biyar. haka zalika shi ma malam yusha umati yana ganin tsadar rayuwa ce ta janyo karancin cinikin. a halin da muke ciki yanzu ciniki ya yi baya ba kamar masu bara ba yanzu wannan sati shine yan ɗin kasuwan masu a wurinmu amma har yanzu gashi nan muna fama da kaya saboda tsadar rayuwa yayi yawa kudin motar da muke biya da daga arewa zuwa kudu an yi dubul kuma an kara maimakon kwali za mu biya masa naira dubu biyu yanzu yana kai dubu shida dubu bakwai to yanzu gashi nan kayan da muke kawowa ma sai dai a ce mana gasa gayan muka so shi a cewar Mr Alexander okeni wannan shekara mu ɗan dilali masu sai da kifin mu ne muka fi masu sai kayan to dan haka wannan shekara ba su sam sam gaskiya abin ma ya dame mu ma shi kuwa Alhaji Mamuri Gana ya lura cewa sake fasalin kuɗin naira wanda gwamnatin tarayya ta yi ne yake shafar ciniki a daidai wannan lokacin. Kasuwan wannan shekaran ya kwanta. Wancan shekaran war haka in ka zo kasuwan mun nan ina gani ba za mu samu kaya ko daya kasa ba. Amma ga shi har yanzu kaya a zibe ana neman masiya kuma babu. Dalili dai yawanci muna ganin kamar yanayin canjin kuɗin nan shekara wannan matsala. Saboda babu kuɗi a hannun mutane sam sam. Wa'adin da gwamnati ta bayar dole gwamnati za ta ƙara. Saboda in baka ba kuɗin ba za a samu ba. babu kudin hannun mutane. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Inugu, Najeriya. A gaida Alfonso Sokorigwe, yanzu kuma ga rahoto na musamman. kasancewan ana ta shirye-shirye na gudanar da bukukuwan kirsimati da kuma na murnar shiga sabuwar shekarar 2023 yanzu dai waɗansu bangarori na an da ake sayar da kayayyakin masarufi ana samun matsaloli waɗansu sun ce dai an karya farashi amma kuma waɗansu sun ce ba nan gizo ke saka ba wanda yasa sa ne tattaki an da na shiga shagon alhaji lawali ne sai da kayayyakin masarufi a birnin cinikayyar ƙasar jamhuriyar kamaru duwala domin ya yi mana ƙarin haske kan yadda ake ganin kayayyakin na masarufi sun yi tashin gauran zabi ko kuma kuma bayan hakan ga yadda hirar ta kaya. ina tare da alhaji lawali mai shago wanda yake sayar da kayayyakin masarufi a cibiyar kasuwancin kasar jamhuriyar kamaru duwala alhaji barka ne barka dai mana ya farashin a kayayyakin masarufi shinkafa to kayayyakin masarufi alhamdulillah ala kulli halin mun gode wa Allah tunda shi ya kawo lokaci kuma ya kawo mana lokaci yanzu kuma abu yana zuwa komai da sauki shinkafa ta ragu gaskiya mai ma mun samu mun samu ragowa da yawa daga kamfanunukan kamar duka kuma aikin su gaskiya yana kyau kwarai da gaske tunda minister de commerce a koda yaushe yana yin shago-shago don dubawa na wake sayar da letan mai muna sayarwa yau 300 milisan san ana sayarwa mamoni yawa karton mai yanzu 22,500 ne da har da ya kai 23,500 yanzu an samu rage shinkafa akwai ta takwas da rabi yanzu akwai ta goma ma ta goma da sha biyu da rabi ne in ta dawo goma manya muna da sha bakwai sha shida da rabi har sha tara to duk da abin da ka zo da shi zaka samu daidai matsayinka to kaya kam alhamdulillah kaya so mu sauki e eh, kan tuma ya ragu kan tuma ya ragu tunda kilo yau pakicin muna sayarwa ɗari bakwai da hamsin ɗari bakwai da saba'in da kuma sai da kai jaka ma to kaga komai ya ragu amma tsakankanin wannan wata muka ga kaya ya so yin kasa to muna fatan allah ubangiji kuma ya yassare mana abin da za mu saya Allah bangiji kuma ya kama da sauƙin rayuwa Allah ya ba mu lafiyar saman lafiya cin kasan mu ta Kamaru muna alfahari ne ta kwarai da gaske Malam Bala mai sai da naman miya da waɗansu kayayyaki a wata babbar kasuwa da ke binin na Duwala shi ma ya mana ƙarin haske kan ƙarin farashin da aka samu akan waɗannan kayayyakin wanda yake za a yi amfani da su a lokacin da ake gudanar da bukukuwan kirsimeti ko kuma na shiga sabuwar shekara ga abin da ya ce ina tare da ɗaya daga cikin masu sayar da naman miya a ƙasar kamaru kasancewar bukukuwan a ƙarshen shekara sun mazo misali ma musamman bukukuwan kirsimati yanzu ah, ya kuke ganin wannan farashi da yake na ah, naman miya a wannan eh, birni na duwala yanzu kam akwai sada yanzu kam dama da kam akwai abuna ba nawe amma yanzu kam akwai sada nawa ne kuke sai da kilo na ah, na jan nama da kuma na kayan ciki to jan nama kuma mara kashi kuma jaka hudu to da kashi kuma jako uku da rabi hmm. to yanzu kuma ga gobe kuma fet kuma za an ce ma yau ma an kira daga labator cewa kaya kam akwai zafi sun ce ma gobe kira za a sai da nama jan nama jaka hudu da biyar nama saniya eh, so ka shi kuma jaka hudu haka sun ce ban sa abuna za yi gobe ba eh, yanzu kana ganin cewa ah, shanun ne suka yi galanta zuwa zuwa daga arewacin kamaru eh, eh shanun ya yi sada yanzu ba hmm. domin fetnam senior star yanzu ba wani kira za ka gwamnatin kasar kamaru a ah, wajen ganin cewa an dan karya farashin saboda talakawa da sama abin gudanar da bukuwa. kirsimati a ƙasar kamaru ni ban sa za yi ba to kila a tambaya waɗanda suna da da shanunan su yi kuri jeje da talakan da zai saya nama ya ci in ba haka ba kam talaka kan ba zai iya ci nama a garin nan ba to madalla mun gode na yi karo da hajiya rake sami wanda yake ita ma mai sayar da sayarwa ne na kayayyakin masarufin kuma tana gudanar da cefanen bukukuwan bikin kirsimatin da kuma na sabon shekara ga abin da ta ce ina tare da hajiya rake sani wanda yake na haɗe ta yayin da take gudanar da cefane na kayayyakin masarufi a babban kasuwa da ke birnin duwala ta yi mun bayani akan yadda abubuwan ke tafiya musamman a ƙarshen wannan shekara da za mu da bukukuwan kirsimeti da kuma bukukuwan shiga sabuwar shekara a gashi a kasuwa me zaki fara a daidai wannan lokaci salamu alaikum eh abin da zan ce kayan abinci sun yi tsada shinkafa iri-iri ne akwai na 23 akwai na 22 akwai na 22 babu mai kan ba a magana jaka 23 ne mai mayo jaka 23 karton bidon kuma akwai sele akwai vrak vrak 28 mil eh, sele kuma yana nan 30 mil duk sun yi tsada ya fulawa ko kuma ah, shi a kantu eh, kantu shi ma ya haura yanzu kantu da ana sai jika babban buhu ana sai jika goma sha sha takwas yanzu shi ma ya kai jaka talatin domin kilo yanzu jaka ba goma ne ake sai kantu ya karu shi ma bilawa ma da karamin buhu jaka goma sha biyu da rabi da jaka goma sha ɗaya yanzu jaka goma sha biyu da rabi babban buhu jaka goma sha biyar har sha shida to eh, yanzu ke me kukanki ga irin yadda kayayyaki ne suka suka yi tashin gwanon zargi na farashin su a ah, gwamnatin kasar kamaru eh a gaskiya mu abin da muke so game da gwamnati sassauta mana a rage kuɗin abinci kayan abinci komai ya tsada mutum ya je da jaka biyu kasuwa ma bai iya ya cefane ko da kifin nan bushashe je saya ba zai iya hada cefanen jaka biyu bai sai kifi ya sai shinkafa mai wawa duka ya cefane bai kaiwa don kaya ya tsada gaskiya komai ya yi tsada mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu kuma sai labaran wasanni

buga gasar cin kwallon kafa na duniya baki daya sai dai nahiyar mu ta afirka ta samu gurbi hudu zuwa biyar wanda ake ganin cewar nan gaba su ne waɗanda za su taka leda bayan gulabe biyar ɗin da muke da su a wasan cin kofin duniya da za a gudanar amma na tattauna da tsohon dan kwallon kafa kuma mai bibiyan harkokin tamola na duniya baki daya alhaji habibu inuwa ya yi mun karin haske kan yadda shugaban kwallon kafar na duniya Amfancino ya yi wannan ƙarin ko me yasa hakan ya faru ga tattaunawar da muka yi da shi. To maganar ya kunshi abubuwa da yawa. Na farko shi mai tafiyar da bal duniya shi Amfancino hangan abu ya yi ya ga cewa in bai kara wa afirka waje biyar ba aka zo wajen kuriya zai fadi dalili don mu afirka a nan muna da kungiyar zaɓe ya fi duk sauran ƙasa ya fi ma europe ma yawa Shi ne ya ga dole ya sha kanmu mu bi bayan shi in dai ya samu mu ya san je shige Shi ne ya kamun ya ɗauki wannan eh, sandan tafiya da kungiya shine kaga ya alkawari cewa middin muka dafa masa baya zai ba mu waje biyar kajin da aka yi allah ya sa kuma aka yi kuriyan ya shige ya cika alkawari na biyu kuma ta kunshi maganan cewa in dai muka tashi da a cikin dama yan balɗin kasa 32 ne yanzu an je da takwas an karawa a afirka biyar mu ne yanzu na biyu muke bin tura wannan to kuma da akwai duwa da transmission din tele masu sayan ana bol ana kwallo masu sayan transmission din bol su ma suna da yawa suna da yawa me sani na ce ma suna da yawa don kudi zai shiga cikin fifa za su sayi exclusivity din match kaga an tashi 32 an zo 42 bol je tsawo na farko kuma pul da za a yi ba za a yi pul hudu ba pul ekip uku uku za a yi a fara cire sha shida sannan a ci gaba da sejan da final kaji abin da ya kunsa ai da sa ya yayi ya san watakila wani a afirka nan da muke tashi mu ya budu wani zai iya fitowa ya ce zai takara da shi kuma mu kuma yan afirka nan zamu iya dafa masa ba mun dafa masa ba da yake mun kowa federation masu yawa zai iya faduwa shi sa ka ga ya mana alkawari kuma ya cika alkawari ne mu ma muka yarda kaji dalili to yanzu hakan nan ma marok ita ma tana bukatan cewa daga an yi kofin duniyan nan a mexico etats unis da canada su ma suna so su hada sun samu goyon bayan ma eto sun samu goyon bayansa to muna jira da mu ji sun ce bayan mars za a warware komai za su sanar da kowa wanda za su samu haɗin kai da kuma wanda za su samu su hada eh, 2030 kaji abin da yake gudanawa Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice. Sashen tabbatar da 'yancin addini a matakin ƙasa da kasa na Amurka ya yi tir da hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari da aka yanke ma wasu mata biyu mabiya addinin Baha'i a ƙasar Iran. Duka matan biyu, Vamish Sabet mai shekaru 69 da Fariba Kamala Badi mai shekaru 60 sun mayi shekaru goma a gidan yarin daga shekara ta dubi da takwas zuwa dubi da goma sha takwas tare da wasu mutane biyar daga al'ummar Baha'i ɗin ta Iran. sashen tabbatar da 'yancin ɗan adam ɗin ya ce tsare mutanen bakwai ya biyo bayan irin hidimomin addini da na zamantakewa da matan ke yi a cikin al'ummar ta Baha'i a ƙasar Iran. Hukumomi a Pakistan sun ce yau Juma'a wani ɗan ƙunar baƙin wake wanda ke tafi cikin wata mota ya tarwatsa kansa a wani wurin duba ababen hawa a Islamabad babban birnin ƙasar inda ya hallaka wani ɗan sanda baya ga wasu mutane goma da ya raunata To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namun na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin. Da wadda ta ba da umarni wato Julie Leather da kuma injiniyan mu na yanzu ni zahar Aminu Fage nake muku fatan alkhairi da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.